I, Jibril Ismail Balgore, that as Speaker of House of Assembly, that as Speaker of House of Assembly, a kawun majalisar dokokin Kano kenan Alhaji Ali Maje yake ratsar da sabon shugaban majalisar wanda daga bisani ya ci gaba da jagorantar zaman majalisar na yau. gabanin haka sai da sabon shugaban majalisar dokokin ta kano ya bayyana aniyarsa ta biyayya ga gwamnati da kuma tafiya tare da dukkanin mambobin majalisar ba tare da nuna wariya ba kamar yadda yake kunshe a cikin lafazan sa na rantsuwa. Bayan kammala zaman ne na nemi ƙarin bayani game da ƙudurori da kuma sigar da zai bi wajen jagorantar mambobin majalisar su arba'in. Eh, kofar mu a gudu take kamar yadda na faɗa wannan majalisa wani shugabanci na kowa da kowa ne duk memba ya zo ya kawo shawarar da ta ce idan mai kyau ce kuma mai dai bai gane ba ya faɗa insha Allah waje kuma duk abin da ya faɗa za mu karɓa za yi a shirye muke ba gwamnati haɗin kai domin mu ga cewa mun ji da wannan jiha gaba rabul jibril ismaila falgora kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar kano honorable abdul a hamid wanda ya yi wa majalisar kome bayan hutun shekaru takwas ya kawar da hasashen da wasu ke yi cewa la'akari da yadda aka gudanar da zaben shugabancin majalisar ba tare da kada ƙuri'a ba akwai yiwuwar majalisar dokokin kanan ta goma ta ƙara zama 'yar amshin shata. Ai ba magana ce ta amshin shata ba. Muna kyawun zato cewa babu wani abu da za a kawo zauren majalisa na san rai. Duk abin da za a kawo za a kawo domin ci gaban Kano, sannan kuma a shirye ke ba da gudunmawa domin a samu wannan ci gaba. Naka ba sai kun bincika ba. Za mu bincika amma mun tabbata kan cewar ma kafin a kawo mun tabbata akwai tuntuɓa tsakaninmu wanda kafin a kawo kudiri mun tabbata mun san me za a kawo. Saboda in an kawo wani abu ne wanda da mun san da zuwansa kuma insha Allah za a yi abin da ya dace. Jam'iyyar NNPP mai gwamnati a Kano na da jimlar mambobi 26 a zauren majalisar, yayin da APC mai hamayya ke da goma sha hudu. amma honorable garba ya gwarmai daga mazabar gari da tsanyawa ya ce yawan 'ya'yan nnpp a zauren majalisar ba zai ba su damar yin cinye duba a dukkanin al'amarin da aka kawo majalisar kamar yadda ka sani a wannan halin da muke suna bukatar muna bukatar su tunda ba su da tsusat akwai abubuwan da dole sai da mu za akwai abubuwan kuma da lalle da mu ba to idan su ma suna so samu zauna lafiya samu ci gaba to kaga suna bukatar mu to tunda suna bukatar muna bukatar su kowa zai rika rarrahin kowa domin ci gaban jihar Kano da shi ban kanta dogon jihar kano ina na fahimci adawa shine dora gwamnati akan saiti duk wanda yake neman ci gaba zai so a dora shi akan saiti in yayi ba daidai to da haka idan gwamnati ta zo da wani abin da muke ganin zai cutar jihar kano za mu ja hankalinta domin ta tsaya tsayin daka domin a tabbatar an al'umma adalci an kuma kawo ci gaba a jihar kano sauran waɗanda aka zaba sun hada da honorable muhammad bello batutu a matsayin mataimakin shugaban majalisar da honorable lau hussaini shugaban masu rinjaye da honorable labaran abdul madari shugaban marasa rinjaye sai honorable ayuba labaran drum a matsayin mataimakinsa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria